بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da safiyar alhamis goma sha biyar ga watan safar hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 30 ga watan yuli 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka alfikihul muyassar fi zau kitabi wa sunna a darasin da ya gabata mun cike karshen babi na biyu cikin kitabul buyu da yake bayani akan riba wanda a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za tashi a farkon shafi na 232 wato babi na uku a cikin wannan littafi na kasuwanci wanda wannan babi na uku zai magana akan alqardu abinda ake nufi da alqard shine wato rance rance ko bashi an gane ko akan ce alƙarm abinda zai mutum ya ranci kuɗi to shi ne abinda malam zai magana a kai ya ce wa fihi matsalatan akwai matsaloli guda biyu a cikin wannan babi المسألة الأولى تعريفه وأدلة مشروعيته wato me ake nufi da alƙarn da kuma dalilai da suka tabbatar da halaccinsa a shar'ance ala ya ci alƙardu daf'u malin liman yantafa'u bihi wa ya ruddu badalahu wato ma'anar alƙardu shine bayar da dukiya ga wanda zai yi amfani da ita ya kuma mai da makwafinta mana ba abin da ya karɓan ba ya canza mai da mana zai mai da ta misali in ka ba shi naira dubu ga ta ita ka ba shi aiki ya zai yi amfani da ita ne sai ya kawo maka makwafinta ina maka da dubu ƙila yan dari biyar biyar guda biyu ba su ne ka ba shi ba aiki ka fahimta ya da maka da su su wannan shi ake cewa alƙar shi ne muke cewa da hausa rance ranta min kaza ko ma ma iya cewa bashi a wasu lokuta sukan ɗan bambanta kaɗan amma dai iri ɗaya ne an fahimta? wannan bashin ko in ce rancen yawanci ya fi faruwa ga waɗanda suke mu'amala ta kasuwanci lokaci guda bashi kuma ya fi zuwa wajen waɗanda ba sa mu'amala ta kasuwanci sai dai sanayya da zamantakewa na yau da kullum da ake tare ya ce huwa mashuru'un shi wannan wato rance abu ne da shari'a ta yadda da shi wa yadullu alaihi umumul ayatul qur'aniyya wal ahadith ayoyin alqur'ani suna nuni a kansa da ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addallatu ala fadlil muawanati waɗanda suke nuni akan falalan taimakekeniya ƙur'ani ya yadda a taimaka wa juna ya yadda wani na da lalura ya zo neman taimako a taimake shi ko kai da kanka ma kaga cewa yana bukatar a taimaka masa ka taimaka masa malam ya ce wa qada a hajatul muslim da kuma hadisan da suke nuni akan biya wa musulmi bukatunsa suna nan cewa irinsu inda za mu kare misalin kwaya ɗaya ko biyu hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk mutumin da ya kasance cikin wato kokarin biyan bukatan dan uwansa musulmi to shi ma Allah zai kasance wajen biyan bukatunsa zai tsaya masa ka tsaya wa musulmi Allah zai tsaya masa da wani hadisin na daban man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fi dunya wal akhirah duk mutumin da ya sauƙaƙa wa musulmi to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira ya fata ana fahimta Allah ya ce waɗannan hadisai ire-irensu da kuma ayoyi na alkur'ani sun tabbatar da wannan sannan ma har ila yau wasu hadisan ma suna magana ne akan wata fiji kurbatin da kuma yaye wa musulmi damuwarsa yaye wa musulmi damuwa wani yana cikin ma matsalar bashi ne din da za a yi a taimaka masa a biya masa bashin kaga ka taimaka masa wani a'a yana cikin matsaltsalu ne na hidindimu a gidansa da iyalansa ya zanto cewa yana so ya fita a cikin wannan matsalar amma ya rasa yadda zai yi wani kila gidan haya ne wani kila kaza ne asinan dai burkis ko rashin lafiya dukkan waɗannan lalurori ne wanda ɗan adam yake faɗawa cikinsu yau da kullum to amma kila ba shi da daman da zai iya fita shi da kansa a cikin matsalar sai ya buƙaci rance daga wurin ɗan uwansa musulmi ina fata ana fahimta malam ya ce wasar da faƙatihi hadisai da suke magana kuma akan toshe masa talaucinsa lafazin faƙa yana nufin talauci an gane ku talauci faƙa daban ƙafa daban jama'a mene ne faƙa shi ne wannan talauci mene ne ƙafa a ba ƙafa ta <laughs> sa ko yana busunan shi ƙafa. wannan yarbanci ne ko? Eh, wannan faƙa shi ne talauci eh, kuma shi ne imlaq talauci amma kafa kuwa da kafun a farko shi ne masu ilimi na tiyafa wanda suke da ilimi na na halittar ɗan adam shi ake cewa kafa wanda a lokacin jahiliya ake kiran irinsu su yi hukunci akan jariri a yi aure daga cikin aurarraki na jahiliya da musulunci ya zo ya ruguza su da larabawa suke yi shine akwai aure da ake cewa zawajul bagaya ko zawajul rahab an fahimta da zawajul rahab zawajul bagaya suna da kamanceceniya aikace amma a wajen hukunci kuma sun bambanta su ba a jahiliyan ba wai a hukuncin su a shari'a gaba ɗaya dukan su kwandam zawajul bazaya mace ce za ta zauna a gida maza su yi tarayya wajen kwantawa da ita wannan ya shigo ya fita wannan ya shigo ya fita sai idan ciki ya bayyana to shi kenan ita ce za ta ce cikin na wane ne ta ga karshe wajen hukunci kenan ta ce wane ne uban cikin to sauran kowa sai ya haƙura sai a ɗaura musu aure ta zama ta shi wajo ko eh misali kenan haka ko to shi kuma zawajin rahab shi jama'a ne su ma masu yawa za su zo tarayya wajen shiga wajen mace ita ma to amma shi a wannan karan ba ita bace za ta yanke hukunci shi wannan kafan shi ake kira za a kai ita wannan sai ta haihu waccan tana zuba na karuwanci shi kafin ta haihu tana samun ciki ta san waye uban cikin sauran sai a sallame su amma shi kuma wannan na zawajin rahat ba a san waye uban ba ita ba ta sani ba sai ta haifi cikin ko a kai kati ko a kai goron gayyata da duk wanda ya san ya taba zuwa wurinta ta san duk wanda ya zo kuma kowa sai aika masa kuma kowa sai ya zo domin kasan san wani wani interview ne za ka zo yi wani wani exam ne za ka shiga wanda ba mamaki ka samu kwari na iyali da yaya an fahimta to shi ƙafa ne zai kalli jaririn ya masa kallon korilla ya kalla hancinsa da yatsunsa da bakinsa da zubin komai nashi sai zo kuga kuna an samu kujeru duk wadanda salo zai kalle ku kuma ɗaya bayan ɗaya haka zai gane uban wannan yaron ta hanyar kama da jaririn da aka yi ta ce kai ne uban shi kuma dole ka karba shi kenan ta zama matarka a jahiliya suna irin wannan auren to wannan mutumin da yake zaben uban jariri shi yake cewa kafa yana da ilimi na kiyama ba wai dole ne sai a wancan na jahiliya ba a yanzu nan akwai wanda Allah ke ba su wannan ilimin su a lokacin famili guda ne sun shahara da wannan to nan ma akwai tsatsan irin wayannan wanda zai iya ganin ka ya gane wannan akwai alaka ta jini tsakanin ka da shi Allah ya ba shi wannan ilimin akwai sunan shi kafa ko kiyafa to amma fa da fa'un a farko kafin ƙarshe to wannan talauci ake nufi shi ne sa ya ce wa sadda faƙatahu da taushe ma wannan musulmin talaucin da yake fama da shi eh, shi kuma abinci ne ya eh, dan tsamu tsamu haka ko na'am eh eh ake kullewa bashi shi ruwa ne da ba da ruwa mu a hausar turuwa kuma can kafa asalin shi na gane dai ba na najeriya ba ne eh tuwon fula ne ko? a shi fula daban ne kan da gaske amma dai ah, mu ana ai mun san su yarbawa da wannan abincin suna yi eh shi kafa eh ana hada shi da kware da gaske Allah shirya da mu malam ya ce wa ajma al muslimuna ala jawazi sannan musulmai sun yi ijma'i akan halaccin sa idan kai baka taba rancen kuɗi ba ka taba gani wani yaron ka kuma normal ake rayuwa ko ba haka bane to ka kowa ya ijma'i ashe ana yin shi ana wannan mu'amala ta rance malam ya ce rawa abu huraira ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istalafa min rajulin bakra annabi alaihi salatu wassalam ya karɓi rancen raƙumi ya ce raƙumin amma rance ya ke karɓa lafazin bakar shi ne raƙumi saurayi mai ƙarfi amma ɗan saurayi haka mai ƙarfi a jikinsa ba tsoho wanda ya lalace ba faƙadimat alaihi ibulus sadaka shi aka kawo annabi raƙuma na zakka na zakka shine as-sadaqa da ake magana shikenan fa amara aba sai ya ba umarni ga aba wanda shi yake kula da dabbobi na baitul malin musulunci annabi ya bashi umarni an yaqdi ar-rajulu bakarahu akan wannan mutumin ya biya shi wato abu rafi ya biya wannan mutum raƙuminsa an gane wannan ku shi kenan faraja a ilaihi abu rafi sai abu rafi ya koma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai annabi ya ce wa kai annabi lam ajidu fiha illa khiyaran ruba'iyyan ya ce ya annabin Allah da na koma cikin fa waɗannan dabbobi waɗanda aka kawo na ainihin wato sadaka ko na zakka ban ga ainihin wato raƙumi irin daidai nasa ba wanda fa na samu sai zaɓaɓɓu cikakku wanda sun kai shekaru hudu ko sama da haka su ake cewa ruba'iyyar sai manya-manya na samu wannan abin da ake da shi kenan ya fi abin da shi za a bashi da ya faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan faƙara sai annabi ya ce ƙa'afihi iyahu ba shi fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an domin na daga cikin zababbun mutane su ne waɗanda suke kyautata biyan bashi in sun zo biya sukan kyautata mu'amala na daga cikin kyautatawa biya kafin lokaci yayi in ka samu kwarai da gaske ka ba da aron kuɗi sai ƙarshen wata ran ainihin wato sha biyar ga wata ya raba ka je ka maida yana cikin kyautatawa yana cikin kyautatawa don ka ba da mai zama a zuciyarka ba manufa kai ke da ita na zai fi ba ka karɓi dubu ɗaya ne ka ba da dubu ɗaya da ɗari biyu kai ihsani da sunan insani ba amma ba da sunan sharaɗi ne sai an ƙara ko kaza in an shigo sharaɗi ne to ya ɓata kuma mu'amalar gaba da riba ta ne ciki yasa wasu daga cikin malamai sun fassara ma'anar mutum ya yi sadaka da hannun hagunsa ko ya sadaka da damansa hagunta bata sa hagunsa ba sani ba cikin masu shiga inuwar al'arshi ranar tashin alkiyama shine ka ƙara adadin abin da yake kanka kun yi jinga da mai aiki zai maka akan naira dubu dubu ya yi wannan aikin ce ka bashi dubu ɗaya da ɗari biyar biyar ko da ɗari biyu ka ƙara masa ko kuma kai kanka an yi da kai dubu ɗaya ne za a biya ka idan an zo biya ka ce a bada ɗari tara tara ko ɗari takwas takwas ina fata muna fahimta to duk wannan yana shiga cikin ma'anar ahsanuhum qada'an wanda fi kyautata biya wannan yana daga cikin zababbun mutane ala ya ce min al-adillati ala fadlihi Na daga cikin dalilan da ke nuna falalar irin wannan mu'amala ta ainihin wato al Ya ce hadith bin mas'ud hadith abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda anna rasul anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama Ya ce lallai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini babu wani mutum musulmi zai bawa wani musulmi rance har sau biyu annabi ya ce illa kana ka sadaqati hima marra face ya zanto wannan kudi da ka bada rance kamar kayi sadakan sani so daya kamar yaya ka bani rancen naira dubu goma da ka bani rancen dubu goma zuwa ƙarshen wata da ƙarshen wata ya yi sai na zo na ce maka wane ta yi haƙuri ban samu ka dan ƙara ɗaga min ƙafa har zuwa sati biyu nan gaba kuma wani watan na gaba ka ce ba damuwa yanzu wannan karo na biyu da ka ɗaga min ƙafa daidai yake da ka ƙara bano na bashi kuna fahimta to shi ne annabi yake cewa daga wannan lokaci daidai yake da kamar kullum kana sadaka na dubu ashirin ai ka ba da goma da farko yanzu an kafa an ƙara ɗagawa wannan ɗagawa ya zama kamar ninki biyu ne na abin da ka bada to kullum ana rubuta maka kana ta sadakan dubu ashirin dubu ashirin dubu ashirin dubu ashirin gashi kai dubu goma ka bada bashi saboda lokacin biya ya yi ba biya ka ba ya tsaru to haka wato wannan hakikin yake ne kaga akwai falala kwarai da gaske amma in aka samu mugu shi kuma zai iya amfana da wannan ya ce to ai kai baka san falala ne ai kai kana samun lada sai rike maka kudinka ko ya ki biya ma da ana iya samun wannan amma dai kai ka gane cewa a cikin ba da rance ga ɗan uwanka musulmi akwai falala ya tabbata da gaske tsakani da Allah bai samu bane zai baka kuma kai har zuciya ga Allah ka daga masa kafa har ya samu kamar da Allah cewa in kana dumu in kana eh, zu usratin wa nadhiratun ila sara idan wanda kake minsa sa bashi ya zama bayi da shi to ka jinkirta masa har zuwa lokacin da zai samu Allah shirye da mu المسألة الثانية مسألة تبيو في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به wato sharaɗin ba da bashi ko rance da kuma wasu daga cikin hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da wannan rance din na farko dai malam ya ce la ya juzu lil muslimi an yi ƙuri da akahu bi sharɗin an yi ƙuri da hu ba da zalika idarar da alaihi ƙarfahu baya halatta mutum ya baiwa ɗan uwansa musulmi rance tare da sharaɗin shi ma ya bashi rance wai bayan ya dame da nashi ba yi wannan sharaɗin ina fata ana fahimta li'anna al-muqrida a naf'an domin shi mai bada bashin ya sa sharaɗin amfanuwa amfanuwa shine shi ma zai amfana a bashi bashi to kar a yi ba da wannan ba kullu qardin jarra manfa'atin fa ribar duk bashin da ya janyo wani ɗan amfani an fahimta duk wani irin bashi ka ɗauki wani ka'idar ka ja layi a ƙarƙashinta dukkan wani irin bashi ko rance ko wani iri ne matuƙar ya janyo amfani to ya zama riba ba na ran naira dubu ɗaya ba zan baka dubu ɗaya amma da sharaɗin sai ka mun kaza ba na aran miliyan biyu da sharaɗin za ka aura wa ɗana yarka an fahimta ai kaga amfanuwarka ne kana so ran maka da yarko? da sharaɗin za a nome mun gonana da sharaɗin kaza da sharaɗin abin da ya zama an amfana a wajen wannan bashin a sakamakon kuma bashin to riba ce haramun ne nam ko ya kudurta a zuciya shi ko ya bayyana hukuncin ba zai canza ba a kan shi shi wanda ya yi ba tare da ya sani ba shi kenan shi wanda ya kuta shi eh. wanda aka ba bai sani hmm. kawo shi ba shi shi da ba a bai mai komai hmm. ba kuma zai ce ina yake ba ya ce ba shi kenan ya shayi amma in har ya yi ya karɓa ƙari to lallai ya zanto cewa riba ta shiga ciki kuma ka'ida ce ai kullu qardin jarra manfa'atin fa huwa riba shikenan ai ana yin irin wa'annan a wurare da yawa mata ka ga wani lokaci a gida sun yi ko wani lokaci kasuwa suna yi gashi nan yace ka an yuskinahu darahu majjanan aw rakhifatan kaga misalin da shi malam ya bada kamar ya ce zan baka bashi let's ce landlord ne ya zo ya samu wurin tenant dinsa sai landlord ya ce masa ina so karanta mun kuɗi zan yi kaza ko yana da lalura ko ma bai faɗa lalura shi ba yana son ranci ya ce zan ka ranci amma da sharaɗin zan zauna shekara biyu ban biya kuɗin haya ba ko ma ya yake ne ko ya yake ai rance ya bada ai za a dawo mai da kudin shi ko to amma amfanin wannan rancen shine in zauna gidanka ba biyan kudin haya na shekara ɗaya ko shekara ɗaya ko kuma da ɗin kamar rage a kudin haya ba ya amfana ba shi wanda ya bada bashin yanzu na hanyar an ɗage masa kudin haya ko an rage ko an ɗauke a kansa na wani adadin shekaru to riba ce wannan ya zama haramun shine misalin da malam ya bada malam yake cewa au yu'irahu dabbatahu ko kuma yace zan baka bashi amma da sharaɗin zaka bani aran dokin ba in lokacin bikin sallah yayi zaka bani aran jakinka zaka bani aran shanun hudanka an fahimta kaga ai ga wani amfanuwa ya saka na sharaɗi to wannan ya zama riba Ya ce au gaira zalika min al manafi ko ma wani abu daban na cikin amfani kamar yadda muka bada misali da aure fa inna jama'atan min ashab na'am ko ayi shay'in akhar ko da wani abu daban ne au da zalika ko wani abun wanda ba wannan ba da muka ambata min al manafi na cikin ababen da suke da amfani fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima dullo ala adami jawazi zalika domin jama'a da yawa gungu na sahabbai sun bada fatawa akan abin da yake nuni wajen haramci na hakadan wa ajma al fuqaha ala man'ihi malamai kuma sun yi ijma'i akan hana irin wannan mu'amala to wannan shine wato sharadi na farko na biyu malam yace an yakula al muqridu ja'iz al tasarruf ya zamanto cewa wanda zai bada bashi ya zama mutum ne wanda ya isa ya iya tasarrufi da dukiyarsa ma'ana mai hankali ne mai wayo ne ba yaro bane dan karami ba mara hankali bane dan kar a zo a ce ya ba da rancen kuma a ce to ai wa ya sashi kai zama bawa ne misali duk waɗannan ai kaga dalilai ne da ya kamata a kula ya zama yana da ja'izar tasarruf mutum ce da ya halatta ya cikakken tasarrufi akan dukiyar ya ce baligal ya zama baligi aqilan ya zama mai hankali rashidan ya zamanto mai natsuwa to ya zama ya suhu tabarru'uhu ya inganta in yai tabarru'in kaza za a ce eh, wani mai hankali ne za a yadda da wannan amma an yi mu'amala ta bashi da wakai wannan dan yaron wani yaro dan yaron nan mana dan shekara uku ko dan shekara biyu ai wanda zai ce a wannan kamewa yau ne kawai ba yadda da wannan ba uku a da wannan baligin amma kuma kila bai da hankali mahaukacin nan kaga eh. Eh. to ba saboda ana ganin ba cikakken hankali gare shi ba ana bukatar ya zama mai hankali cikakke lafiyayye na uku suka ce malam ya ce laisa lil muqridi an yashtarita ziyaratan fi malihi alladhi aqradahu a gani baya halatta ga wanda ya bada bashi ya sa sharadi in an zo mai da mai sai an kara masa eh ba za ka sa sharadi sai an kara maka ba ya yace li da zalika milar riba domin karin nan da za zaka ci a maka yana cikin riba ya yajuzu lahu akhdhuha baya halatta ka karba bal siru alal al ladi da dafahu al bi awwalan abinda zai takaita da shi shine karɓin iya adadin abin da ka ba wa da wannan rancen tun a farko ka ba shi rancen dubu goma ne idan maka da dubu goma cif cif dubu ɗari ne dubu ɗari miliyan ɗaya ne miliyan ɗaya ba sai an ƙara ba na hudu malam ya ce radda al-muqridu alal al-muqridi ahsana mimma akhadha minhu idan wanda aka ba rance ya maida wa wanda ya bashi rancen mafi kyawun abin da ya ranka a hannunsa a a'tahu ziyadatan duna sharikin ko kuma ya mai kari da kashi ba tare da sharaɗi ake ba kamar da muka da misali dazun nan yayi kari ba tare da sun yi wannan sharaɗin ba to sahha zalika hakan ya inganta misali ma ya baka aran dubu goma ne ga sanan sun tsufa kawai sai ya maido maka da sababbi mil masu kyau kaga yi ahsan ne ko kuma canji ma kila kuma kai kana bukatar su ba tare da ya kara ba su din dai su ne amma dai suna da bambanci wa'annan suna nan kalkalkal yanzu suka fito daga banki wa'annan kuma da ka bashi lokacin tsofaffi ne ko ba haka bane ko kuma ya kara kamar yadda muka faɗa din amma ba tare da sun sa sharaɗin ƙarin batun fadi shi ne ganin daman ya ji daɗi ya ce to wannan da Allah a dan sai wa yara ka san ko da ma bai ce ga kuɗin gaba ɗaya ba ya ce ga dubu goban ka amma ya ce ga dubu ɗaya da Allah sai wa yara biredi na yau koma yanzu kuɗin ya nama dubu goma sha ɗaya ko ya ƙara ko bai ƙara ba amma kai ka saka shi kun yi sharaɗi haka wannan ya halatta ya ce li'annahu tabarru'un min al-muktabbi wa husna qaba'i domin tabarru'i ne ganin dama ne yayi da shi wanda ya karanci bashin kuma ba tare da wancan ya sa masa ba kuma wannan daga cikin kyakkyawan biyan bashi mutane na haka ba za a hana su ba aiko <laughs> yace wa yadullu alayhi hadithu abi rafi as-sabiq hadithu abi rafi na dazu wanda aka tashi da da raquma chawawa sama da nashi yana nuni akan wannan na biyar malam yace an yakuna al-muqridu malikan lima yuqribuhu zama wanda zai bada bashin ko zai bada rancen ya mallaki abin da zai bada bashin kare bada abinda da ba nashi bane zama ya mallaki abin wala yajuzu lahu an yuqrida ma la yamliku baya halatta ya bada rancen abin mai mallaka ba an gane ku na shida min al-mu'amalat ar-ribawiyyah al-muharrama na daga cikin mu'amaloli na riba wanda yake haramun ne shine ma taqumu bihil al-buluki fi waqtiha al-hadir abinda bankuna suke yi a wannan zamani min aqdi qurudin bainaha wa baina dawi hajati na kulla mu'amalar bashi tsakanin su da mabukata fatadfa lahum mabaligha min almali bankuna su ba mabukata wani adadi na bashi nazira fa'idatin muhaddada saboda wata fa'ida ya kaɗan da za su ƙara iyakakka percentage kaza wanda ta akuzu ha ziyaratar alamar balagil ƙarfi wanda su bankunan za su karɓe shi ƙari ne ɗoriya akan bashin da suka bada au ya tafi ƙulbanki ma'al muktaridu ala ƙimatil ƙardi ko kuma banki ya yi ittifaƙi da wanda aka ba bashi zai mai da ƙimar bashin da aka bashi sun mayar da fa'ulahul bunuka a ƙalla min alƙimati da alaiha shi kuma bankin ya bada ƙasa da adadin abin da shi wannan din yake so kamar da yadda ake yanzu wurin siyan katin MTN na bashi ko bashin naira 500 ci? eh haka za ka biya 500 amma su za su baka 400 ne da wani abu ka lura kasa da abin to banki su haka ya ce to shi ma irin wannan bashi da kyau ya ce ala an yarudda da halmuftaridu kamilatan da sharaɗin cewa shi wanda ya ci bashin shi kuma zai dawo da shi cikakke fa masalan yace misali yatlubu al-muqtaridu min al-banki mablaga mi'ata alfin mai cin bashi ya nemi bashi a wurin banki na dubu ɗari fa yi utsalahu banku na alfa sai banki ya bashi dubu tamanin wa ya shtari alaihi an ya rudda hami'ata kuma banki ya sa masa sharaɗin ɗari zai maida ka gare ƙarin ashirin ɗin nan ta fito ya ce to wa hada min riba muharram aidan shi ma irin wannan nau'i ne na riba wanda yake na haramu so da aka yi wa masu albarka wannan matsalar mun tattauna ta tun a darasin da ya wuce ko sosai so yana da kyau a tashi a mu'amala irin wannan ya zamanto cewa an kula sosai dan ganin kada a ce dan ana kulla wata mu'amala ta yau da kullum a bari mu ci gaba da yi kawai ba tare da kallon shi shari'a tana da abin cewa akai kuku ba ta da abin cewa ba na'am yanzu kai bayani cewa kan mutum ya ba da abin da bai eh shi ne wani yana so zai aure da shi nan da wata shida eh sai yana da ko sai hannun shi zai ta eh sai ga in kawo kai ya san sha a lokacin da kada al'umma ce ya ka shi eh sai ce ga kuɗin da ba amma ka ka biya wani da ta nan da wata ko nan da wata shida ne ce ne ka biya za ka iya ba da shirin ce ya kana da tasarrufi a kai amma malamai sun ce ka sanar da shi ka sanar da shi an fahimta saboda wani abu na iya tasowa kafin lokacin kuma ya canza <laughs> eh yanzu a kashe ya baka wani zuwa da kasa sai ga kamar da kake kuma kila iya zuwa kamar lokacin mm. shi da aka ba bai da wannan kudin kashi amma da abin da in ya ce na kuɗi ne zuwa zuwa da eh na da kan kuɗi shi kenan yana daida yadda zai rabu ya warware da wannan ya yi haka za ka iya badawa in wancan mai abin ya zo za ka iya bashi abinsa koyaushe dama ya san shi da ya baka ai ba ainihin kudin zai baka yake so ya karba ba ya san za ka iya maida masa da wani kalan kudin ya baka yan ɗari biyar biyar ne ya san za ka yi ba dubu ɗaya ya baka dubu 1000 ne za san za ka ba shi yan ɗari biyar biyar ko ba ka bane ko ɗari biyu ma kila ma shi kansa ba kudin yake so ba kai sana'a kace yi na sai da gadaje da kujeru da katifu ya zo zai ce kudin nan da na baka ajiye a bani garo da kujeru da shi ko da katifa shikenan shikenan sai ke tasarrufi da abinka eh ya halatta haka na eh in yanzu jiyawa wani yi zuwa yi ta kawai a sai wannan tsakaninka da bankuna ne ba laifi ba ne wannan shi bai da laifi dukkan idan ka kara mashi kai kara taimaka ma kanka idan kuma ya baka shi ma da yana sani shi ma ya taimaki kanshi ne duka kowa ya yi mu'amala mai kyau ne akwai wanda bai so a taba sai ya kara da na ka kai da kama da ka kare karba kowa za su ce da su wanki karin su ne kawai ka san maka hidima to ku su ba ruwansu ba su ma san kun yi mu'amala ba su saboda haka kai din tun da ka san akwai wannan charges din sai ka kara da charges din ko kuma shi ya san za a caje shi sai ya haƙura ya ɗauki wannan charges din a matsayin ya maka kyauta da dama hagu bata sani ba ya maka ya maka ragowa ina fata ana fahimta to haka abun yake a gani ni na

ko ka ƙara da yana cikin ahsanin ƙaba. in shi ya san da haka sai ya ya ƙara maka da caji an fahimta <laughs> ba yana faruwa ba ne kai ne shi so ka ba ɗanka wani kudi ɗan kaɗan kai ko iyalinka ma za ka ba ta kuɗin ce ba ne sai ka tura masa kuɗi misali kana so ka ba ta naira dubu biyar ko dubu goma ka san in ta je kuɗin nan sai an taba shi akwai caji layi sai ka tsara da charges din wannan charges din da ka saka ai ba dole ne duka ba a cinye shi ba akwai ragowar kuɗi da zai rago a cikin account ɗinta amma dai kana so wannan cikakken kuɗin da ka bada ya fito shikenan kaga ka bada ka sani yaro ne kake so ka bashi naira dubu ɗaya sai ka sa mai naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu a dubu ɗayan nan ta fito lafiya mai ko a fasa masa ita a bashi ƙasa da wannan dubu ɗaya kina wuce wurin su in ka sani kenan in baka sani ba shi kuma da ya je sai ya haƙura a fasa a rage masa kasa akwai wanda shi bai isa wannan abubuwan ba za a tura maka kuɗi ne misali naira dubu goma ko dubu ashirin ko dubu ɗari sai ga an turo maka dubu casa'in da tara da ɗan wasu kaza an kwashe sauran da ya kai mafa wai kuma ɗarin aka turo maka me faru wai cajin aka yi Eh, bat na mutum ba bayan shi ma wancan da bankuna sun riga sun gina su to kaga wannan abu yana da kyau mu lura a babi na mu'amala Allah ya ce mu ce mu amma ga ya ce ne mm. kai aika sun kamar canza ce a cikin cikin ya eh, kame sai ka ga eh, bara eh, kawai kai ka cika ba a kowa ya san me ake yake kira so raka magana ne na gaskiya tabbas ba ni da account amma ga mai POS wani mafi yana da account din eh mafi yawansu suna da account din wannan cajin ne ba sa so gani suke kawai za su talauci su masu yau ne haka ba zai sa kai kuɗi ba bawan Allah in ka iya mu'amala na kasuwanci wala duk irin wa'annan yan kanana kananan ana kau da kai a kansu a wasu lokuta ban ce koyaushe ba domin idan ɗabi'ar ka koyaushe ka kau da kai akan irin wa'annan yan charges din to zaka talauci tabbas zaka fada a ribar sai ka zo ka zama ka samu komai ba zaka cinye kuɗin amma akwai mu'amalan da wani zai zo ya maka na kasuwanci kai ba ma za ka yi cewa ya samu ka canji ba mu'amalar kawai da kuka kulla ita ce ribar domin zai dawo gobe ko nan gaba da zai zo da abin da za ka iya amfana ya fiye maka komai ka gwammace ka haƙura da charges din nan da za a yi maka ba tare da ka samu komai ba ina fata ana fahimta kuma shi zai ji daɗi kare mu'amala mai kyau amma aka ce ga mai POS can zai ka je POS din kuma sai ka biya charges din kaga bukatar ka ta biya ne sama da abin da ka kashe ya kamata a ce bukatar ta biya shi za ka biya a haifa ma wani lokaci ne in ka ji ya ce ka biyo san so tare suke dama haka kenan ba ma wani lokaci ba haka suke amma kai yanzu ai bukatar da kake da ita za ka kawo da kai akan diyar da za su kana da dama Allah ya hore maka yanzu abin da ka siya naira dubu goma ne kana so ka ba shi dubu goma shi lokaci ka mutu wurin ka san cewa akwai wanda za ka sai abu a wurinsa shi za ka ba dubu goma amma kuma sai ce da saboda tsabar hadama kuma ku taba gani ba sosai kuma sai ka biya caji

kuma an ka bibiya shi mai gurin ba shi yake ba su ma'aikatan da suke kiran mutum ya zai zauna don a rika wannan kasuwancin da shi to ai shi ta gashi nan ba albarka to ai ana cin riba ne shi ma haka yake ai wannan ka je yadda ka san fashi ake maka Allah saboda wannan lalura ne za ta sa ka je ka sai mai a wurin to kun ga yadda Allah yake yamhaqullahu riba yurbi sadaka. ya kamata irin wannan gurin a ce suna da nasu POS din wanda ba za a caje ka ba ma'aikaci ya zo a maka sabis cikakke ka biya a zari wani zai zo misali ka sai abu a wurin shi ka da kashi dubu biyar za ka bashi da ka siya ina fata ana fahimta idan za ka bashi pos a katinka ya zare dubu biyar ɗinsa zai karɓar iya dubu biyar ɗin ba ka ce ƙara min dubu biyar a kai ka cire dubu goma sai ka cire kuɗinka sai ban kushe su sai ya yi maka cajis ɗin dubu goma sai ya cire sannan kuma ya baka dubu biyar ɗinka ya cire wancan kuma kuɗin na yi ɗaya wannan kaga shi ma rashin iya mu'amala ne waye aka yi wacce nufin waye amfana ka amfana ta ɓangare biyu an maka ciniki sannan kuma ga wani ciniki na biyu da aka yi maka na POS amma ka zo ka ce sai an zare sai ka zare charges akwai wanda charges din dubu goma da zaka cire wani ɗari uku ma zai cire wani ɗari biyu sai akwai masu cire ɗari biyar ma shi suke mai da mana ya ba da misali da wannan gidan na kusa da mu haka suke yi kudin da yake suke da sakunan da shi kawai sai ya tara a can sai a kamar sai a maida a fiye haka suke su dama yana za su ci gaba <laughs> Allah ya kyauta so yana ganin wannan babin akan shi za mu tsaya sai mu tashi a babi na hudu a darasi na gaba don kane da arrahan wato jingina kenan eh

a'a ba ga shi dukkan ba ka amma eh, kudin kayan da so wannan ya ai shi wannan ba ba na zaka ce zan baka in ka zan baka kudin haya ne muqaddaman wana zan biya in ariya kenan ko in advance shikenan in ya yarda sai ya karba an fahimta a matsayin ka riga ka biya kudin haya ne ba bashi ka bashi ba sau ka in shekara ta zo kai banda kai rasit kawai zai baka ya rubuta ina fata ana fahimta a shi wannan rance ne kawai yake so ka bashi zai maido maka amma sai ka ce da sharaɗin kaza to shi kansa wannan in ka ce za ka biya kuɗin haya in ya ce bai yadda ka biya kuɗin haya a yanzu ba shi dai bashi yake so kawai na bukata zai da ka da ka to idan ka dage cewa dole sai wannan kai kai aka tafi a haka kai ka bashi wannan ne to ya zama to kamar ya fada cikin wannan laifin wanda ba a so a yi aka aikata ya zama riba Allah ya kyauta kana son yadda tsakanin juna wa alaikum assalam wa alaikum assalam sallallahu ni kuma dauka nan lungu ake sallama eh

na sani yaya ba dai ba dai ba dai ya sa an sa sharadi na amfanuwa ba shikenan ya faɗo su yayi <laughs> shi ma ka ya shiga ciki ai ya shiga ciki a ta shiga wani daga cikin manfa a ta shiga da ya zama ya zama to cewa riba ta shiga karanta kawai shine in ya fata kai ba ruwanka kudin ka zai baka ba za ka yadda ba ka fahimta sai za ka riba ta shiga ciki a ba ni kaza da Allah ba na ga wani ciniki da za a yi kai ma sa na kai zama hannun jari muka hada muna cikin kasuwancin tare shikenan ana tare yanzu an san an samu riba duka kun samu riba kun fadi duka kun fadi eh na'am eh ba da su bari amma sun da da for example yanzu ka ka kai kafin dubu goma sai sun cire naira a shi as they are on charge so zai zama da ka ba dubu goma amma da za a ba ka nine thousand nine hundred za a ba ka. Eh, da ba abubuwan da ake yi na charges ɗin nan. Sabis suka yi. Allah kyauta. Ah, waye ne?

amfanuwa ta ko kusa ko ta nesa na ba wannan mutumin don Allah ne ina fata ana fahimta kuma lokacin da ka zo ka nemi wani abu a wurinsa ya yi maka za ka gode bai maka ma ba za ka ji haushin shi ba zai da alaƙa da ka ba shi kuɗi ko baka ba shi kuɗi ba don kaucewa riba Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah